This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji maimaitawa lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Kada kuma a mance za mu gabatar da sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun Najeriya na ƙarshen mako suka mai da hankali a kai. Sai kuma muhimmanci goma na ƙarshen watan Ramadan. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira na ganin an tsagaita wuta a zirin gaza kwamitin ya kuma bayyana damuwa kan zafafa tashin hankalin da ke faruwa yayin da isra'ilan take zafafa farmakin da take kaiwa ta sama da kuma ta ƙasa kan mayakan sa kan hamas a daren jiya lahadi ne kwamitin sulhun ya fidda sanarwa bayan taron gaggawar da kwamitin ya yi zaman da jakadar rwanda da kuma shugaban kwamitin na karba karba eugene gasana suka kira mai kashe jiki ko ta da hankali kwamitin ya bayyana buƙatar a inganta ayyukan jinƙaye da suka hada da kare fararen hula faɗan ya fi muni ne jiya lahadi tun lokacin da aka fara rikicin makonni biyu da suka wuce an kashe akalla falastina sittin da biyar da sojojin isra'ila goma sha uku har da amurkawa biyu jakadan yankin falastino a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur ya ce da suna fatan kwamitin sulhun zai fidda sanarwa da ke allah wadai kan farmakin da aka kai wa mutanen yankin a halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi ita kungiyar hamas din da laifin ci gaba da faɗan da ake yi a ziran gaza da harin da isra'ila ke kaiwa a yankin da ya kashe ƙarin wasu falastina a ƙalla 60 a jiya lahadi a hira da aka yi da shi jiya lahadi a gidajen talabijin daban-daban mr kerry ya ce kungiyar hamas ta nuna taurin kai wajen ƙin amincewa da shirin tsagaita buɗe wuta domin a kawo ƙarshen rikicin da yanzu aka yi makonni biyu ana yi rikicin kuma da ya hallaka akalla mazauna zirin gaza 425 galibin su farar hula ita kuma isra'ila ta rasa 'yan ƙasarta mutane ashirin mr kerry ya ce kare 'yancin isra'ila da kare kanta daga jerin hare-haren makamai masu linzami al'amarin da ya sa isra'ila ta kaddamar da hari ta ƙasa da ƙasa zuwa cikin ziran cikin kwanaki uku da suka wuce mr kerry ya ce hamas ce ta nemi wannan harin ana sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani lokaci yau litinin zai zartar da kuduri na buƙatar a bar jami'an ƙasa da ƙasa su je wurin da jirgin fasinjar ƙasar malaysia ya faɗi a gabashin ƙasar ukraine Prime Minister Australia Tony Abbott ya tura ministan harkokin wajen ƙasar Julie Bishop zuwa Amurka domin neman goyon baya kan kudirin na Majalisar Ɗinkin Duniya. Australia ta rasa ƴan ƙasar ta su 37 a faɗuwar jirgin. jiya ladi ministar harkokin wajen australian bishop ta ce lokaci ya yi da ya kamata a daina amfani da mutanen da suka halaka a cikin jirgin a zaman waɗanda ake garkuwa da su a ci gaba da rikicin da ake yi tsakanin rasha da kuma ukraine da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani rahoto da Hukumar Makamashin Atom ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar ya ce Iran ta gurbata sinadarin uranium da ta inganta kamar yadda aka buƙaci ta yi ƙarƙashin yarjejeniyar da ta kulla da manyan ƙasashen duniya guda shida a watan Nuwamban bara. Rahoton hukumar da ake cewa IAEA a e takaice da kafofin yada labaran ƙasashen yammacin duniya suka samu kwafinsa ya ce Iran ta gurɓata fiye da kilogram mai tan na uranium da ta inganta shi zuwa daraja ta ashirin yanzu ba shi da tasiri. Yarjejeniyar da Iran ta ƙasashen duniya masu karfi suka kulla na tsawon watanni shida ya buƙaci Iran ta dakatar da yin galibin ayyukan nukiliyar ta mai karfi ciki har da sinadarin uranium da ta inganta sannan kuma a sassauta mata takunkumin kare tattalin arzikin da aka aza mata. yanzu dai yana ci gaba da tantance ƙuri'u da aka kada a zaben fidda guni na shugaban ƙasar afghanistan da ake gardama a kai kwana ɗaya bayan da aka dakatar da shirin saboda saɓani da aka samu tsakanin 'yan takarar biyu kan yadda ake tafiyar da wannan shiri a ranar alhamis ne aka fara tantance ƙuri'un karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya haɗe da wakilan 'yan takarar su biyu da 'yan jarida da kuma masu sa ido kan zaɓe na cikin gida da kuma waje amma shirin ya fuskanci kauracewa wakilan 'yan takara a lokaci-lokaci wato 'yan takara abdallah abdallah da kuma ashraf gani rikicin na baya bayan nan ya taso ne ranar asabar bayan da aka samu sabani kan yadda za a hukunta ƙuri'u da ba a sa hannu a kai sosai ba al'amari da ya sanya hukumar zaben kasar ta dakatar da shirin tantance ƙuri'un amma yanzu hukumar ta ce saboda taimako daga ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya an ci gaba da shirin daga jiya lahadi labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu sauraro kafin ku ji maimaitawar lafiya uwar jiki a shakata da wannan waka. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama a ji maimaitawar lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron wannan fili Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani kuma da likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya. To za mu fara ne da wasiƙar Alhaji Yahaya na kanti mai kanti. Akwatin gidan waya 48 Lagos Street a naka jihar Kaduna, Najeriya. Wasiƙar dai ta daɗe. to ya ce idan yana dai matsala ne game da fitsari ya ce wani lokaci idan yana zaune kawai baya aikin komi ba zai ji fitsari ba to amma da ya tashi sai kawai ya ji jikinsa da ya tashi zai yi wani aiki na motsa jiki da ƙarfi to sai wai sai kawai sai ya ji kawai yana jin fitsari ya rasa yadda zai yi to ban dai fahimci wasiƙa tashi sosai ba amma ina fatan na gane abin da yake nufi to wai sai fitsarin ya kama shi ya rasa inda zai yi dole sai dai in ya a takaice dai yana fama da wannan matsalan ka fahimci kowane irin matsala ne likita na gane na gane ina tsammani na gane duk malami to me ke damun wannan malami yawanci ban san malam bai ce mana yawanci maza yawanci yanzu an muna manyanta haka akwai abu mai kamar kwayar kiɗa da ke tsakanin miki wani miki na tsari na miki eh. lokaci domin dalili abin ya kan wani lokaci da ta kure wani lokaci ya hana tsarin wani lokaci ta fito kowane wani lokaci kawai da kata yi suna wani auke da na yana biya mace wani lokaci ba sai ka je kana zafi tsarin ko za ka ji kamar kana so ka dole dole amma da ka ce ga abin to me yasa likita mutum yana zaune an haka kawai ba zai ji fitsarin ba sai in ya tashi ya ji fitsari ya kama shi ya rasa yadda zai yi yana zaune ɗin kin san in ya tashi sai ɗin nan fitsarin da ke masa ƙara ɗin akwai kamar abin da ikon Allah wani abu ke jan shi kamar gravity zai rinka jan tsare ka wani lokacin ya tashi din shi kuma wannan prostate ɗin shi ke shi ke inda tsarin ke biyo lokacin sai malami na da wannan kowane lokaci akwai abubuwan da za a iya ba shi a yi taimake shi wajen shiga wato in ya je ya yi bayani kamar yadda ya rubuto mana wasiƙa kamar yadda ya rubuto mana wasiƙa akwai waɗansu akwai waɗansu mazan wani lokaci za kowane lokaci suna so su tsari sun tayi za su wuri dole su tsari ko suna kwanci ma lokaci sun tashi dole dole su tsari wani lokaci tsarin zai je ko wani lokaci ya fito kaɗan wani lokaci ya fito da ya saboda haka inda yana irin wannan larura akwai maganin da za a iya ba shi da ke maka hajji a je wurin likita in ya je wurin likita din da ya bai gane abin da yake ba ya ce to akwai ɗan zuciyoyi musamman da su ce akan wuraren mafitsara you eh, eh, know irin wuraren waɗanda ake kiran su da ke amma idan wani likitan su ko ce asibiti bayyana mu akwai yanzu magun da za a iya ba shi wanda da da muke shi kwarai da gaske kuma in aka ba shi maganin zai warke ko eh ya zai warke wani lokaci wani wadansu mutanen banda da don kamar yadda ya bayani ya ce shekarunsa ba su yi yawan da yake tsammanin ya yi wannan matsala ba ko da yake wasiƙar tashi ta daɗe. eh to mu wace shekarun da haka har da haka shekarun da ke nan nan akwai wani abu da ke faru a eh, hmm. ko to dole a a yi kuma maganin da ake ba wani lokaci akwai wadansu irin bayan ta da ke a adam ko masarar wani za su rinka fita na tsarewar irin ba kai ba ki. Hmm, to Allah ya sawaike. Ya kamata je a duba musamman ya kamata je a duba za su magunguna za a iya ba su madai shi kwarai da To Allah ya sa a dace. To shi kuma Musa Isiya Kura ya daga can Kura Enterprise Enterprises Company General Contractor and Supplier. to shi kuma ya ce wai wani lokaci wai sai ya ji zuciyarsa tana tashi kamar zai yi haraswa idan ya kuma miƙe sai ya ci zuciya tana ta kaɗawa sai ya ji zafi kamar zuciya na kamar zai za a zaci neman wato sai ya ji zafi shi ma dai rubutun nashi ban gane sosai ba ka fahimci abin da yake nufi na na na fahimta abin da yake da nufi wani lokacin zai ji zuciyar ya tashi kwarai kamar zai hara eh. wani lokacin ya tashi kuma zai ji zuciyar na zai kuma wani abu na faruwa haka ko ya rinka jin sa haka sa haka ko a ciki ko a wurin jikin sa wanda nake tsammani ke ce amma malamin na da waɗannan lurori ɗin akwai wasu mutane wanda suke da wani irin ciwon a wani lokacin da ke ban ciki shi wannan ciki ko kuma wani lokaci waɗansu abubuwa da ke fara cikin ɗan adam to suka samu su za ka ji shi ya yana so ya amurka kuma za ka rinka ce kirjinsa cikin ya yi zafi kamar an sa mashi wuta a wani to wannan yanda yawanci da yabban ciki ko kuma abubuwan da muke ci su ke kawo waɗannan abubuwan to malamin ya lura da abubuwan da yake ci kuma in yana in zai kwanta ka rinka cin abinci kamar kafin ya kwanta ya ci abinci kamar awa biyu zuwa uku kafin ya kwanta kuma in dai abin ya cika gaba to ya kamata ya rage in yawan abincin da yake ci kuma ya je wurin likita da duba kuma ya lika lura abin da in ya ce ke sa mashi wannan to a wasu mutane inda suka ci wani irin abinci kan sa yin su tashi daga suna son su harar su su sai kace duk su ya ya rufe wannan ba su rika lura to in dai waɗanda ba su taimake ya kamata ya je wani likita zai bayyana ma likita abin da ke faruwa in dai ciwon gyambon ciki ne da waɗansu abubuwan da ke faru a cikin akwai mai yanzu da ake bayarwa wanda zai ke iya taimaka ko zai yi ma'aibu zai yi ma warkar da shi hankali da ake sa. To dama ko tambayar shi ta biyu ma ya ce yana son a mishi bayani akan gyamban ciki to ka riga kuma ka yi ka mishi bayani. To tana yiwuwa ma wannan ciwon zuciya da yake fama da ita kila gyamban cikin ne. Idan yawanci waɗansu na ma ciwon gyamban ciki wannan yakan daga jikin zuciya sai da ta aika masu na su haɗa wani lokacin su kwanta za a gaske don abinci ya kan dawo sai ka yana bata da abincin ke zai wannan kutucin da abincin ke kuma akwai magani ko ko akwai yanzu akwai maganin sosai ana yawar kashe shi eh, ne Allah kai sa amma yanzu akwai magungunan sosai da ai zai iya samu akwai kala iri uku ma da ake iya bayarwa to Allah ya sa dace amin amin faruk iliyasu kamfanin bobi kwantagora jihar ku ta eh, naija <laughs> to amma ina tsammani yana zaune a namba 27 adeola adele street a can ilopeju a lagos nigeria yana so da allah wai ka mishi bayani mai ke haddasa macijin ciki ne kuma akwai magani? ito macijin ciki ya da wata ba abubuwan yawanci abubuwan da abin da ke hasadin sa shi ne irin abubuwan da muke ci rashin tsafta abubuwan da muke ci da sauran su ke kawo nan inda muke shiga da sauran su ke kawo nan saboda haka inda yana tsammanin yana da irin yana da macikin ciki ne yanzu akwai ai magunguna da za a ba mutum wanda zai iya fitar da shi gaba ki da yawa kar da shi in yana tsammanin yana da ah, wannan abin da suke din ne ya saurayi da wani likita to yanzu akwai magunguna kuma ya kamata ya lura abubuwan da yake sha da inda yake sha abubuwan da yake ci duk su ke kawo sai mutum na na ci abinci mai tsafta kwarai kuma bai shiga irin wuraren da ba tsafta haka da yawa to yawanci wannan mutum zai kawo irin wannan ciwon to shi ma dai idan ya je asibiti aka duba akwai maganin da za a eh, shi ko akwai magani wannan musamman ana akwai magani da ake taruwa aka ba shi magani ɗaya biyu kawai insha Allah zai warke to Allah ya sa shi ma a dace to shi kuma malam Aliyu ta farki bike kar da zone 4 jakar gidan waya 1033 a can yalwaya wuri jihar kebbi najeriya shi kuma yana so ne da allah wai me yake sa ne miyo yake cika a bakin mutum idan yana bacci yawanci kin san aikin miyo shi ne na farko ya damsar da bakin na adam kuma wani lokaci ke sa in ka ci abinci ke so mu narka da shi kafin shi to yawanci bai kamata mutum bakin na cika da miyau yana bacci ba amma akwai sun da suke da in dai ba yana da malamin ba ne ba ko amma in dai miyon na yawa ko lokaci yana cika yana kamar jika rigarsa da sauransu ko mayafinsa da ya kamata ya a duba tumakun da ake ruwa ya rage yadda miyan ya rage yawan miyan ɗin. wato ah. akwai matsala kenan dai akwai matsala ne waɗansu akwai ɗansu irin masu sankarau irin akwai ɗansu irin ayan halitta da ke wurin a cikin bakin ɗaya da wanda suke fitar da miyan a akwai waɗansu mutane da suke kamar sankarau wannan irin wannan ayan halitta ɗin to yana da sankarau lokaci ka fitar da miyan da yawa kuma lokaci ya danganta da abubuwan da yake magunguna da yake sha ko na abu a zai lura abubuwan da yake sha kuma in dai abin ya suka bai ciwon likita akwai yadda za a iya taimakon sa ake. Hmm. Allah sauke. To sai kuma wasiƙar Malam Hudu Muhammad Bello a can bakin kogin Donga jihar Taraba, Najeriya. To shi kuma ya yi tambayoyi ne guda uku. Ta farko yana son ya san me ke kawo ciwon typhoid ne. kasan kuma wannan matsala ce da galibi 'yan najeriya kullum sai ka ji ana fama da typhoid din nan abin da ke kawo typhoid ai wani kwayan cuta ne da yake shiga cikin ɗan adam ke kawo wannan ciwo a yawanci abubuwan da muke ci ne in ba su tsafta kamar irin su kai yawanci inda muke samun su din ganyayyakan da muke ci irin su salad da su in ba shi da tsafta kuma su san da ya fito ba yawanci kuma kuma irin abubuwan da muke sha da muke ci shi ke kawo wannan kwayan cuta ne to in dai mutum na tabbatar da abin da yake ci irin gayyuka ɗin da sauransu ka tabbatar an wanke su ko kuma shi yasa kowane lokacin sun muka na ma mutane mu ga mukan ce abubuwan da za mu ci ganyen kamar ya kamata a dafa su eh kamar irin su zogale da sauransu wato muhimmin abu dai tsafta tsafta ne muhimmin abu domin su kamar yanzu mutum yana cin kamar salad ka san da salad din ne fito ba kila a wani wurin wani tafkin da ake ake aka shuka shi ke fitowa akwai azanta ana bayan gida da sauransu to duk waɗannan na Eh, in kai mutum na cin irin waɗannan to yana kawo nan idan mutum ya tabbatar da abin da yake dai abin da tsafta to zai iya kare shi in kuma yana da ciwon ne ai a yanzu akwai irin magunguna musamman da za a iya bashi warkar da shi hmm. to Allah ya sauke to likita gashi baka gama shi yi wa malam hudu muhammad bello bayani ba lokaci ya karatu a saboda haka nan za mu sallama sai shirinmu na gaba idan allah ya kai mu za ka ci gaba da bashi ansa. To a halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To sai kuma ranar Juma'a da safe idan Allah ya kai mu za a ji wani sabon shiri na lafiya uwar jiki. Kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ladan Ibrahim a yawan nan da sharhi ko kuma wasu rahotannin da wasu jaridun Najeriya na ƙarshen mako suka duba. Shirin jaridun Najeriya na ƙarshen mako na wannan satin zai fara ne da jaridar Daily Trust da kuma labarin da ke cewa wannan jarida mai suna Thomas Thomas bai sha daɗi ba hannun jami'an tsaro a jihar Akwa Ibom domin ko gwamnatin jihar ta sa an kama shi ba da sanin yan uwan shi balle kamfanin jaridar da yake yi wa aiki domin ko ya rubuta labarin da gwamnan bai ji daɗin sa ba amma ita ko jaridar Daily Independent ɗaya daga cikin labarin da ta mai ɗaukar hankali shine ta ce wani tsohon mijin wata 'yar sanda a nan birnin Eko ya koka kan cewa tsohuwar matar tasa da ke aiki charge office na Agoju tana barazanar kashe shi abinda ya sa ya rubuta takardar koke bincike zuwa kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Umar Manko domin ya shiga tsakaninsa da wannan ma'aikaciya da ke karkashin kulawarsa idan muka leƙa jaridar Guardian kuwa na ƙarshen mako. Ɗaya daga cikin labarin da ta yi mai ɗaukar hankali shine wanda ce yanzu haka dai kwamishinonin da suka aiki da tubabben gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako sun yi mubaya ga mukaddashin gwamnan jihar wato Alhaji Ahmadu Umar Fintiri har suka ba shi tabbacin cewa duk lokacin da yake bukatar gudunmawarsu a shirye suke su taimaka masa. amma idan muka leka jaridar leadership na karshen mako ɗaya daga cikin labaran da ta yi mai ɗaukar hankali shine wanda ce yanzu haka dai kwamitin sarakunan jihar nasarawa ta samar da wani kwamitin na sasantawa tsakanin gwamna almakura da 'yan majalisar dokokin jihar da ke neman tsige gwamnan sai dai a cikin jaridar punch ɗaya daga cikin labaran da ta mai ɗaukar hankali shine wanda ce yanzu haka 'yan majalisar dokokin jihar oyo na nan na ganawa a asirce da niyyar tsige gwamna abiola ajimobi ko kuma kakakin majalisar dokokin jihar jaridar ta ce ta jo daga majiya mai tushe cewa yanzu haka wasu 'yan jam'iyyar apc su goma sun koma cikin jam'iyyar pdp kuma wasu na nan kan hanyar komawa sai dai shugaban masu rinjaye oyeniyi kande ya kare ta wannan batu jaridar nation ko ɗaya daga cikin labaran da ta mai ɗaukar hankali shine wanda ta ce yanzu haka hukumar kula da jami'o'i na ƙasa tare da taimakon jami'an tsaro sun kulle wasu jami'o'in bogi da ke nan birnin eko kuma tuni aka kame wasu shugabannin waɗannan jami'o'in idan kuma muka leƙa jaridar national daily ɗaya daga cikin labaran da ta mai ɗaukar hankali shine wanda ta ce yanzu haka wata 'yar ƙasar italiya da ta kwashe shekaru talatin a nigeria ta faɗa hannun 'yan damfara domin ko yanzu haka sun yi ƙoƙarin kwace mata wani gidan da aka bata jingina har na tsawon shekaru ashirin ita ko jaridar tribune ɗaya daga cikin labaran da ta yi mai ɗaukar hankali shine wanda ambato minista a ma'aikatan tsaro alhaji misliyo bani corona cewa tsohon gwamnan jihar lagos wato alhaji bola ahmed tinubu ya kwana da sanin cewa shugaba jonathan ba mai mulkin kama karya ba ne kamar yadda yake cewa idan kuma muka leka jaridar dison ɗaya daga cikin labaran da ta yi mai ɗaukar hankali shine wanta ce yan kudancin najeriya mazauna arewa cikin su ya ɗibi ruwa domin ko sun ce ƙungiyar matasan arewa sun ba da umarnin cewa duk wani ɗan kudu ya tabbatar ya samu takardar shaidan zama arewa kafin ya ci gaba da zama ko matasan sun buƙaci gwamnonin su su samar da wannan a matsayin doka yan kudancin suka ce suna sanar da hukuma domin ta yi wani abu shirin jaridun najeriya na ƙarshen mako na wannan satin zai kammala ne da jaridar disney da kuma labarin da ke cewa rundunar yan sandan jihar bauchi ta yi nasarar cafke ke wata kungiyar 'yan fashi da makamai da suka addabi mutanen jihar da wannan mummunar tabiyar rundunar ta ce ta samu wannan kungiyar mai mutane shida da bindiga kira ak-47 da wasu makamai daban-daban ladan ibrahim ewa murya amurka daga lagos a nigeria yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro da kuka bari akan faifai waƙa bikin mai ita aka ce ta fi daɗi Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika. Mai magana na Gimisa Amerika ce a kebin Najeriya magana. Ina kira ga waɗanda suke kira kuɗin Boko Haram. Masu zalunta al'umma a arewacin Najeriya, masu cin amana a arewacin Najeriya, masu cin amana musulun Najeriya. Ina kira da ga kafin kun jihari da muke da zauren jihari da ku ƙoƙari ku je Isra'ila da baki Isra'ila ku taimaka masa da ke ne. Kasan kuɗin jihari ne, amma ko da mun san ba musulmai ba ne. muna fata Allah ka tona muku asiri Allah ya kuma ka Allah ya mutu al'ummar musulmin duniya da baki daya muna fata wannan amarin da ake yi wa cikin musulunci cikin kafin karbi da musulmi ne wannan aiki da yanzu duniya ta yarda su amma da ana yakan musulmi an sha an yi kurum amerika da ta kunya kuriya wallahi sai dai mamar shi allah kuma sai allah ya karya ta in allah ya ta ubangiji allah ta ce da kyar umar musulmi duniya baki daya muna fata allah ya karya allah ya karya yan boko haram Allah ka kunyata su yan boko haram na magoya bayan su Allah ka tona musu asiri Allah ka aisha da musulunci da musulmai Allah ka taimaki al'ummar musulman duniya baki daya Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya duk wanda ke son tashin hankalin Najeriya Allah ka kunyata shi duk wanda ke son tashin hankali a Najeriya Allah ka kunyata shi duk wanda ke son kawo mana basira da bala'i a Najeriya Allah ka aikata mu a jiki Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya wannan al'amari da ake so a lalata mana Najeriya kowa a da hannu da lalacin Najeriya Allah ka lalata shi Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya assalamu alaikum sashi hausa na murya Amerika Assalamu alaikum mai magana a musu mawakal daura rijiyar ta dubu ko kuɗi daura biyo ya wasu ina so ku bayyana mun ra'ayi na a game da kungiyar nan ta Boko Haram don Allah don annabi don kungiyar Boko Haram ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ku wa 'yan Najeriya don Allah don annabi talaka su suke fama da cikin halin da ake ciki kuma su ake kashewa don Allah don annabi Allah dan allah ya boko ku ya guri ku ya fiya mutanen Najeriya daga Hamisu Mogan Daurari ta da Kofar Kuri Dawar. Salamu alaikum murya Amurka. Suna na Hakilu Zamani almajirawa malumfashi a tarayyar Najeriya. Ina kira ga al'umma cewa su gane cewa ainihin ganawa da shugaba Jonathan mai yan malfa ke yi so ya yi a yanzu da su to akwai siyasa a cikin wani kuma ya kamata inda ba siyasa tun daga fara yin wannan abu in dai da da adalci a cikin wannan mulki to ya gana da 'ya'yansa amma ba sai da abu ya zo kure ba a yanzu suna ganin siyasa ta taho suke so ya gana su domin ya sha mai a baki yana kira su jajirce su kira sai daka tabbatar da cewa lallai lallai dole hukuma ya zama ka'ida na ta shiga cikin maslaha da kanin masu 'ya'yan yanzu ba. amma irin wannan mulki na rashin adalci da rashin tausayi da rashin ainihin tausaya ma talakawa da rashin ainihin tausaya ma al'umma da nuna cewa sai an ma al'umma na dole wannan al'amari da ainihin jam'iyyar pdp ke mutane wannan mulki to gaskiya al'amari ba mulki bane na adalci fatan mu Allah ka bamu adalan shugabanni waɗanda za su ɗauke mana kewa abin da ke dama al'umma talakawa wanda su ainihin mahukuntan PDP ke dora mu ainihin al'umma mulkin danniya da mulkin dole Allah ka kawo mana ƙarshen wannan mulki na gode da Hausa Kare Afirka da magana a kan zamani amma jirawa ya sa zai rage da a To mu ma mun gode, yanzu ga Malam Ibrahim ɗan litinin da nasihar muhimmancin goma ƙarshe na azumin watan Ramadan. Sunana Ibrahim ɗan liti garkitu goma ta ƙarshe waɗanda suke da dama su yi ƙoƙari su yi itikafi akwai albarka Allah ya ambaci masallacin da za a yi itikafi masallacin makka masallacin madina masjidil aqsa idan hakan bata samu ba mutum zai iya kokari ya je wani masallaci na juma'a sai ya yi a nan ciki idan haka bata samu ba ba masallacin juma'a zai iya zuwa masallaci na anguwansu ya yi amma kada ya yarda juma'a ta riske shi To Allah ya sa mu dace, kamar yadda muka saba kuma za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira na ganin a tsagaita wuta a zirin Gaza. Kwamitin ya kuma bayyana damuwa kan zafafa tashin hankalin da ke faruwa yayin da Isra'ila take ƙara farmakin da take kaiwa ta sama da kuma ƙasa kan mayakan sa kan Hamas. a daren jiya lahadi ne kwamitin sulhun ya fidda sanarwa bayan taron gaggawar da kwamitin ya yi zaman da jakadar rwanda da kuma shugaban kwamitin na karba karba yujin gasana sai kira mai kashe jiki ko ta da hankali kwamitin ya bayyana buƙatar a inganta ayyukan jinƙai da suka hada da kare fararen hula a halin da ake ci kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya zargi kungiyar hamas da laifin ci gaba da faɗan da ake yi a zirin gaza harin da isra'ila ke kaiwa a yankin da ya kashe ƙarin wasu kwalatsina akalla mutum sittin. Ma sauraro yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon Washington DC kuma za mu yi haramar yin sahur. Sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyya nan zuwa ga Malam Isa Gusau a saboda rasuwar sa Abubakar Umar. Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.